a jiya 23 ga watan uta aka yi shagullan cikon shekaru 28 da rasuwar mawaki alhaji mamman taya a haife shi ne a shekarar 1951 a garin gingime na jihar difa a rayuwarsa ya taka rawa sosai a fannin wake-wake da kada-kada na zamani na niger wato a karkashin kungiya mawaka mai suna orchestra national de la capital wanda shi ne ma ya jagorance ta abdullahi halidu mai gizo mai lakanin jean sofa kwale yana tuna da abubuwan da dama dangane da alhaji mamman taya wannan alhaji taya na san kowanda bai san shi ba yana jin sunan shi mu abin da muka san da taya kowane yara wanda suka zo bayan shi sun ji sun saurara aikin da ya yi da abin da ya bar mu abin ya zama kamar shaida shaida ne bisa culture nigerian for example ina da wasu yara da yawa wanda suka samu suka ci albarkan wannan harkan taya ya kamata adam junior shi ma ya dauko hanyar alhaji taya allah bai bashi dogon rai rai ba kuma akwai wani yaro wanda jiya ma muka yi wasa taro wanda yake bisa hanyar inda taya shi ma ya fara ana ke mishi hama wai dulu ya yi ma wani waka bisa alhaji taya a ni souvenir na shi da yawa ne fiske shi ne ya bani ma mola na da fari ni mai kada gitar ne gitar da ya bani nashi ne electric da ya kawo yake yaro kana yi ka ci gaba da domin tunawa da mamacin mawakan nijar da gwamnati na wancan lokaci tare da tallafin abokan arziki sun kafa wata cibiyar horar da mawaka da aika raɗawa suna cfpm taya sisai amadu mai kula da sashen bayar da horo na cibiyar ya yi karin haske akan cibiyar ta cfpm taya Santan nan da ake kira CFPM Taya cibiya ce da aka kafa a ƙarƙashin ƙoƙarin makaɗa. Saboda a lokacin wasan firi ɗan gurmu ne da ya wakana a CCOJ, mawaƙa suka buƙaci a samar musu da cibiya ta horar da mawaƙa, kuma suka tambayi gwamnati da ta yi musu hakan, inda gwamnati tare da waɗansu abokanin hulɗa suka samar musu da wannan cibiya, wanda aka kafa a shekarar 1989. wanda gurin da aka saka a gaba shine horarwa bunƙasarwa da kuma bincike a kan sha'anin kaɗe-kaɗe akwai ma'aikatar da ke kula da kayayyakin kaɗe-kaɗe da kuma kula da cibiyar guri uku ne wannan cibiyar ta saka a gaba waɗanda suka haɗa da koyarwa bunƙasarwa da kuma bincike a kan sha'anin kaɗe-kaɗe wanda idan aka samar da su a bane mai matuƙar mahimmanci ga mawaƙa.